Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi da Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba bakwai ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanan labarai. To, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa ƙasar Saudi Arabia inda ya gana da yariman Saudiya Mohammed bin Salman. Ukraine da Rasha sun zargi juna da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a kudancin Ukraine wanda ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaƙi. Gwamnatin ƙasar Malawi ta so soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ta haramtacciyar hanya. To kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa ɗan Najeriya nan da ya lashe zaben magajin garin Colorado Spring ya sha rantsuwar kama aiki. Gwamnan Colorado kenan yake cewa da mutum ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen ganin Colorado Springs da Amurka sun zama wuri mafi kyawu. haka kuma za a ji cewa 'yan kasar jamhuriyar Nijar da ke zaune a kasar Kamaru na shirye-shiryen zaben 'yan majalisu daga can kasar Kamarun. da yardan Allah in Allah ya yarda wannan shekara in Allah ya yarda wannan zaɓe da za a yi mutane sai sun wani mamaki mata sai sun gwada wai ba iya wani abu sai tare da mata. sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin abubuwan da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai ya fara bamu kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa ƙasar Saudi Arabia a jiya Talata inda kuma ya gana da yariman Saudiya Muhammad bin Salman. A lokacin ganawar taso a birnin Jidda, Blinken ya yaba wa kasar ta Saudi Arabia kan taimakon da ta bayar wajen kwashe Amurkawa daga Sudan da kuma karɓar bakuncin taron haɗin gwiwa na yaƙi da ƙungiyar ISIS. haka kuma sun tattauna kan kasar yemen da kuma hanyar samar da maslahar zaman lafiya a can da kuma wasu al'amura da dama kakakin ma'aikatar tsaron amurka matthew miller ya faɗa wata sanarwar bayan taron cewa sakatare blinken da yariman na saudiya sun kuma tattauna wasu muhimman batutuwan haɗin gwiwar tattalin arziki musamman ta ɓangaren makamashi da fasahar zamani gabanin ziyarar blinken ya faɗa ranar litinin cewa amurka tana da wani muhimmin ra'ayin tsaron ƙasa domin karfafa daidaitawa tsakanin isra'ila da saudi arabia ukraine da rasha sun zargi juna da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya talata a kusa da kason a kudancin ukraine lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaƙi lalata madatsar tsaruwa ta kakop a wani yankin na ukraine da sojojin rasha suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashe mutane dubu goma sha shida da ke zaune a gabar kogin Nipro. Hukumomin Ukraine sun ba da rahoton cewa ambaliyar ruwan ta mamaye kusan ƙauyuka arba'in a yankunan da suke da iko da su. Haka kuma ana sa ran tasirin hakan ya ƙara munana a yankunan da Rasha ke rike da ikon su. idan ka bi kogin rasha idan bi kogin rasha ce ke rike da gabar hagu ta kogin da kuma madatsar ruwan kanta yayin da ukraine kuma take rike da ikon gabar kogin a dama a birnin washington fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce ba za ta iya tabbatar da hakikanin abin da ya haddasa rugujewar katafariyar madatsar ruwan ba amma tana nazarin rahotannin da ke cewa rasha da ta mamaye madatsar ruwan tun bara ita ce ta haddasa lamarin gwamnatin kasar malawi ta so soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun ɗiya da suka zo daga wasu ƙasashe ministan tsaron cikin gida zikhale ngoma ya faɗa a wani jawabi a gidan talabijin cewa ƙasar ta malawi ta sami koke daga ruwanda, inda take neman taimako domin gano bata gari 55 da ake nema ruwa a jallo bisa tuhumar aikata laifuka da suke zaune a cikin malawi ngoma ya ce ba za a iya gano mutanen cikin sauki ba domin kuwa ta yiwu sun sauya sunaye suna kuma amfani da suna 'yan kasar malawi ya ce a zaman wani sashe na farautar bata garin gwamnati ta soke izinin shiga kasar da na zama ɗan ƙasa da aka sama ta haramtacciyar hanya to sai dai kuma wasu ƙungiyoyin fafutuka na cewa tsarin ya yi faɗi sosai kuma zai shafi 'yan gudun hijira na haƙiƙa. To, in an jima kaɗan Murtala zai sake dawowa da labaran. Kafin nan sabon magajin garin Colorado Spring na jihar Colorado ta nan Amurka, Yemi Mobalade ya kama aiki bayan da aka rantsar da shi a jiya talata. Yemi Obalade ɗin Najeriya ne kuma shine bakar fata na farko da aka taɓa zaɓa magajin gari a birnin na colorado spring haruna shehu Mararaba jos ya halarci bikin rantsar da shi ga kuma rahotonsa i blessing yemi mobilade to solemnly swear to solemnly swear a lokacin da sabon tarihi ya kafi kenan a birnin colorado springs yamima balade dan najeriya da ya zo amurka karatu shekaru 27 da suka gabata ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin magajin garin birnin da ke da kusan mutane dubu biyar. gwamnan jihar colorado jared police wanda ya kasance ɗaya daga cikin kimanin mutane dubu ɗaya da suka halarci bikin ya ce labarin mobola dai abu ne mai ƙarfafa gwiwa gwamnan colorado kenan yake cewa mobola dai mutum ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen ganin colorado springs da amurka sun zama wuri mafi kyawu kuma labarin shi ya yi daidai da fatanmu ya zo nan inda kuma ya buɗe kasuwanci mobola ya koma colorado springs da zama ne a 2010 inda yake da iyali ya kuma buɗe gidajen cin abinci har guda biyu da kuma coci guda sannan ya lashe zaɓe a matsayin bakar fata na farko a wannan birni da 'yan jam'iyyar republican suka fi samun ta goma shi a zaɓuka. yemi mobola da kenan yake cewa kowace safiya in ya tashi sai ya ji kamar mafarki yake amma sai ya tabbatar ma kanshi cewa ba mafarki ba ne. Mobola dai ya yi alkawarin zama jagora ga duk mutanen wannan birni ba tare da la'akari da bambance-bambance ba. Yana mai cewa nasarar da ya samu za ta karfafa gwiwar sauran mutane baki. Abin da ya faru a yau muhimmin abu ne ga matasa bakaken fata da yawa. Saboda hakan ya nuna musu cewa za su iya zama duk abin da suke so su ma za su iya shiga siyasa kuma su yi nasara wasu mazauna birnin da suka halarci bikin sun bayyana kyakkyawan fata a game da sabon magajin garin cindy obre ta ce ina da kyakkyawan fata a yau ina goyon bayan sabon magajin garinmu yemi mabolade mutum ne mai nagarta da imani da hali na gari kuma mun yi sa'a da muka same shi a matsayin shugaba. Dr. Esther ta ce ina sa ran samun canji. Muna buƙatar canji sosai. kuma ina da yakinin cewa zai iya kawo mana waɗannan sauye-sauye. Courtney Brown ta ce ina so in ga yana tafiya tare da al'umma nagartar da mobala bala ke da ita za ta sa mu samu sabon tsari wannan wani lokaci ne da kowa da kowa zai hada hannu domin ci gaba yayin da mobala bala ya kama aiki gadan-gadan akwai babban kalubale a gaban shi sai ya yi aiki da mambobin majalisar birnin domin ɗaukar muhimman matakai akan lamura da suka shafi samar da gidaje da mutane za su iya samu da batun tsaron jama'a da kuma buɗe hanyar bunƙasa kasuwanci. haruna shehu mararraban jos muryar amurka daga colorado springs To a gaida Haruna Shehu, hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga murtala ya da kashi na biyu na labaran duniya. Yayin da take mai da martani kan kalaman da firaministan Cambodia Hun Sen ya yi a farkon makon nan amurka ta ce kawancen tsaro tsakanin kasashen australia da birtaniya da amurka ba wani kokari ba ne na yada makaman nukiliya a kudu maso gabashin asiya da kuma yankin indo-pacific ranar litinin hussein ya bayyana cewa kawancin kasashen uku da aka fi sani da aukus sila ce ta gasar makamai mai hatsarin gaske yayin da yake kalubalantar zuwan jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya a yankin kawayen kasashen uku sun rataba hannu kan wata yarjejeniya a cikin watan maris domin karfafa zaman su a yankin tekun pacific na asiya inda china ke faɗaɗa ayyukanta na soji yarjejeniyar ta buƙaci australia da ta sayi jiragen ruwa guda uku masu amfani da makamashin nukiliya daga amurka an kafa kawancin na ocus ne tare da manufar haɓaka zaman lafiya da wadata da tsaro da kwanciyar hankali a yankin na indo-pacific da kuma bayansa. a ƙarshe amurka tana nan tana aiki da ƙawayenta domin ganowa da kuma daƙile saɓawa abin da ta kira martabar bayanan sararin samaniya a duniya kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya shaida wa muryar amurka a jiya talata yayin da take neman mai da martani kan bayanan bogi na rasha tuni washington ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna domin haɗin gwiwa da arewacin macedonia a yaƙi da gurɓata bayanai ta ce tana da ƙudiri iri ɗaya da wasu ƙasashe kamar bulgaria da slovakia james rubin manzo na musamman na cibiyar hulɗa da ƙasashen duniya ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ya tattauna da wakilin muryar amurka a ma'aikatar harkokin wajen nick ching game da tunkarar gurɓatattun labaran china da rasha rubin ya shaida wa muryar amurka cewa akwai fa'ida da rashinta ga yin amfani da bayanan sirri na gargajiya a fafutukar tattara bayanai amma a halin yanzu cibiyar ba ta amfani da bayanan na gargajiya wajen dakile gurɓatattun bayanai na ƙasashen waje. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla al'ummar nijar a kasashen ƙetare na shirin gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki wanda aka shirya gudanarwa a ranar goma sha takwas ga wannan wata na yuni a ƙasar kamaru jam'iyyun siyasar nijar da dama sun yi taro domin ƙaddamar da yakin neman zaben ga rahoton wakilinmu a yawunde muhammad bashir ladan 'Yan Nijar mazauna Kamaru sun haɗu kwansu da kwarkwata sun fito daga dukkan kusurwobin ƙasar masu fafutuka da jam'iyyun siyasa daban-daban sun samu kansu kwatsam a gundumar kwamkana da ke yawunde babban birnin kamaru da farko dai mun halarci taron magoya bayan jam'iyyar pnds tarayya wato jam'iyya mai mulki inda muka saurari jawabai da kiraye-kirayen karfafa jam'iyyar shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazum, albarkacin zaɓen 'yan majalisa na bangare. Alhaji Sahabi Jihadi Ɗaya daga cikin jagororin taron ya bayyana farin cikinsa kan yadda 'yan jam'iyyar suka amsa kira. Alheri za a samu kuma da iko Allah sai mun ci zaɓe da ƙarfin Allah, da ƙarfin jama'a kuma da ƙarfin al'umma. Na jam'iyyar tarayya ta zaɓa da za ka tsaya da shi a eh, Jam'iyyar tarayya ta zaɓe yana nan cikin taro abin yawa balle in gwada maka. Shugabar mata na PNDS tarayya a Yawunde malama kaji ita ma ta tofa albarkacin bakinta musamman kan gudunmawar mata a jam'iyyar pnds da yarda Allah in Allah ya yarda wannan shekara in Allah ya yarda wannan zaɓe da za a yi mutane sai sun wani mamaki mata sai sun gwada wai ba iya wani abu sai tare da mata mata ita ce mata mu ne gida mu ne waje kafin mu ziyarci wannan taro mun ƙetara ɓangaren jam'iyyar adawa ta mudin fa lumana wacce ita ma ta haɗa taro a wannan rana ga kaɗan daga cikin manufan alhaji shu'aibu shugaban lumana a kamaru da muna neman canji na alferi saboda masu mulki wanda suke jagoranci mun ga gaskiya akwai tasawa gari saboda haka muke son mu samu canji na'am eh, yanzu wa kuka samu kuka tsaya da shi a takara a wannan sashi eh, muna da kan takara bini alhaji basiru eh muna da sifile hamidu haruna duwala yakuba makoti shi ma ɗan jam'iyyar lumana ga abun da ya ce yan limana sun nuna mana su yan limana ne har yau sun samu wani suna wanda ba su san da shi ba yanzu zan gabatar da suna yan amana kuma mm. to shi ne sunansu na biyu mm. saboda sun nuna mana su ba wai wani abu ke jan su ba ba wanda ya kira su da su zaka su ce gashi gashi an kira su a'a ya kansu ta kawo su a kan karkashin limani a ranar goma sha takwas ga watan yuni ne aka shirya gudanar da zaben abin sani shine niger na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da suka baiwa 'yan ƙasar mazauna waje damar zaɓe a ƙasashen zamansu saɓanin najeriya da kamaru muhammad bashir ladan muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru To a gaida Muhammad Bashir Radan. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. kusan ya zame al'ada a wasu sassan najeriya idan aka sami sauyin gwamnati musamman daga wata jam'iyya zuwa wata sabuwar gwamnatin takan mai da hankali wajen wargaza akasarin tsare-tsaren da gwamnatin da ta wuce ta yi wannan ne yanzu haka ke faruwa a wasu jihohi kamar kano da sokoto jama'a assalamu alaikum za mu faro takun ne daga jihar sokoto inda kamar yadda kowa ya sani jam'iyyar apc mai adawa ta yi nasarar lashe zaben gwamna a kan pdp mai mulkin jihar kwana ɗaya kuma bayan rantsar da shi sabon gwamnan jihar ahmad aliyu ya ba da sanarwar rusa wasu tsare-tsare da naɗe-naɗe da gwamnatin da ta shuɗe ta aminu tambuwal ta ta bakin mai magana da yawunsa abubakar bawa dukkanin naɗe-naɗe da aka yi da ƙarin girma ga ma'aikatan jihar nan wanda gwamnatin ta wuce ta yi bayan ranar 19 ga watan maris na shekarar 2003 an soke shi nan take haka ma canza sunayen manyan makarantun gaba da sakandare da aka yi a jihar nan da ma dukkanin wani abu da ke da alaka da shugabannin gudanarwa na waɗannan makarantu shi ma an soke shi dukkanin naɗin 'yan sarautu na gargajiya da tsohon gwamna daɗin rabu aminu wazir tambol ya yi su ma an dakatar da su kuma za a sake bitar su don tabbatar da cewa an lura da muradun al'umma dukkanin kantomomi da kuma kwamitocin rikon ƙwarya na ƙananan hukumomi wanda gwamnatin ta gabata ta yi su ma an soke su haka ma dukkanin sassan hukumomi yammacin waɗanda ake kira statutory boards su ma an rushe su nan take haka ma dukkanin filaye da aka bayar da duk wani abu da ke da alaka da hakan wanda gwamnatin ta wuce ta yi a makonnin da suka shuɗe shi ma an soke shi dukkanin gwancin kayan gwamnati da aka yi na kayan gwamnati an dakatar da shi kuma za a sake bitar shi. Tuni da bangaren tsohuwar gwamnatin ta PDP ta fito karara ta yi Allah wadai da wannan matakin. ta bakin tsohon kwamishina a gwamnatin abdullahi yusuf hausawa cewa mai girma gwamna wanda a gabata aminu wajiri tambo yana damar ya yana ɗin da yake so ko ya kara wani mukami ko ya wasu abubuwa yadda doka ba ta hana shi ba idan gwamnatin da za ta gade mu ta zo tana iya ta bincika ta gani abin na a yi shi daidai idan ba a yi shi bisa ka'ida ba kuma suna iya canzawa amma kamar da kowa ya sani makaman da aka nada na famanan sakatare da djs an yi shi ne kan cancanta kuma sanadiyar wasu sun aje shi yasa aka aza wasu a haka ishu na canza sunayen makarantu ne wannan a yi shi ne abinda aka yi tunani cewa mutane ne wanda ya kamata a karan masu kuma a girmama su kuma suna da daraja suna da kima a cikin jihar sokoto da kasa baki daya maganar kuma hilaye da ake magana filaye ba wanda ba a ba fili ba akwai dan jam'iyyar apc akwai dan jam'iyyar pdp akwai abga akwai lauyoyi akwai alkalai akwai sarakuna bot apc da pdp da wasu mayan mutane da suke a jihar sokoto so saboda haka kuma maganar gwanjo da aka yi kila ga kwamishinoni da wasu mutane da ake gani ko gwamnatin wa muku da za ta tafiya ta yi irin wannan kuma abu ne wanda yake an saba da shi kuma doka ta yadda da shi ba wani abu ne wanda ya saba ma doka ba naɗin sarakuna kamar da aka sani mai girma gwamna ba shi ke naɗa sarakuna ba majalisar mai martaba sarkin musulmi ita ke naɗa sarakuna iyaka wanda ta zaɓa a kama mai girma gwamna duk wanda a gwamna ya sa hannu ya amince da cewa yadda a naɗa su sai a je ita kuma majalisar mai martaba sarkin musulmi ta naɗa su duka abubuwan da muka yi su je su bincika idan akwai wani abu da aka gani ai ba bisa ka'ida ba ana iya canzawa To sai dai mai magana da yawun sabon gwamnan ya musanta zargin bin dugadugai ko ramuwar gayya kan gwamnatin da ta gabata. Mhm. wato abin da ke faruwa shine mu a wannan gwamnati gwamnati da ke tattalin ganin cewa an kiyaye da doka da oda kuma duk abin da za a yi zaman an yi shi bisa ga doka bisa ga tsari so kai tsakin da aka yi da kuma duk inda kaji an ce an soke ko an soke duk inda kaji an ce an haka su akwai matsala mhm. to mu kuma lallai ba za mu ce bar abu ya ciyar majiya su kusa da matsala ba saboda mun zo duk inda aka tada matsala kyanta a gyara ta bai yiwa matsala kuma abin matsala bisa matsala ba haka nan tsarin shugabanci dole ne ka zo kuskure ka gyara to to yanka ce a ta bisa kuskure ya ta bisa kuskure kaga abin da zai yi ba so dole kaji an ce za a yi bisa ko ai to akwai kuskure saboda ka za a gyara inda ake daidai ai kuma kakamance duk abin da abu mu shine wa ai jara ta fito aiki wa ai mutane ta fito adalci so inda iske yake wanda ya shayi wanda ya tabbatar da jin daɗin jama'a jihar zuwa ko tabbatar cewa abin da aka yi abin da jama'a suka suke so ne shi gwamnati za ta duk kuma abin da zama aka san abin da eh, al'ummar Sokoto al'ummar jihar Sokoto ba su wanda ba za ta yi shi ba kakamance al'ummar jihar Sokoto sun hito kwansu da kwakwata suka zaɓi jam'iyyar APC suka zaɓi mai girma gwamnati Alhaji Dr. Ahmad Ali Sokoto saboda haka mai girma gwamnati a shirye daidai yake shi kuma duk abin da zai yi tabbatar da abin da lallai abin da da dace da ra'ayin talakawan jihar Sokoto. Eh, wasu na ganin cewa kamar gwamnatoci a Najeriya sun al'adanci rashin abin da ake kira continuity ma'ana abin da gwamnati ta yi idan wata toce sai ta sauya shi. A ah, ai shi continuity ban yake shi aka magana continuity gana magana wata lokaci eh, eh, infrastructural abubuwa ne hmm. wataƙila za ka iska kila gwamnati ta fara gina wani abu wani wani al'umma ta tsare saboda gwamnati ta bashi ta ce sai na ta kwa gwamnati sai aka ce ana wasu misali ana ana ana ɓata kuɗin mun talakawa amma inda wani ta fara aikin da zai kyauta rayuwar mutane ta wuce wata zo ta ɗora a yanka dogon wani jama'a haka aka ce to abin da ke da umarni ga jama'a za a bashi lalacewa amma kuma ina ga kurakurai kuma ba za a bari a da kurakurai ba alhaji nasu. mai fashin baki kan lamuran siyasa da demokuraɗiyya farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu fodiyo ta sokoto yana ganin rashin tuntubar juna da aiki tare yake kawo irin wannan takun saƙa tsakanin gwamnati mai barin gado da sabuwar gwamnati mai kamawa. Watan kasan a inda ake aiki cikin natsuwa da zara an ka ce jam'iyya ba ta ci zaɓe ba ga ta ci zaɓe daga ran nan sun fara aiki tare su shugabanni da mai barin gado da wanda zai zuwa daga sannan sun fara aiki tare ko da kuma jam'iyyunsu daban yana nuna mishi inda an ka kwana da inda za a tashi idan akwai bukatoci na naɗe-naɗe na dole saboda wasu ma'aikatai ya dole a yi musu naɗe-naɗe kuma za su tattauna da wanda yake yana nan da wanda kuma zai shigowa to kuma za a ga wanda an annan shi doka tabba dama wancan ba a rantsashe shi ba amma za ka iske ko da sunaye ne da cancanta na so riga su yi matsaya tare to irin haka nan shi ne ka sa a ce maka an ci gaba daga wannan gwamnati zuwa wannan a lokacin da ya zamanta mutane waɗanda ya zamanta da wanda ya cancanta aiki da wanda bai aiki bai cancanta ba kowa an ɗauka kashi an bashi sabon mukami wani bi a wannan lokaci ne ake raba hilaye da kuma gidaje a yi kamar watan abiya kamar watan wani sakawa ne da alheri na waɗanda suka ci gaba da zama da gwamnati ta wannan lokaci watan kamar abin da aka cewa na bankwana to kaga in ka ga irin waɗannan abubuwa ba yana nuna cewa ana son gwamnati ta ɗore ba ne abu ne wanda an ka yi kamar akwai saɓani tsakanin mai tafiya da wanda zai shigowa to har yanzu ga demokuraɗiyya ɗinmu mun kasa dangana cewa kana iya cin zaɓe kana iya faɗuwa amma abin da adda muhimmanci ƙasarka da al'ummarka don haka in Allah ya kaddari jam'iyyar ka barci ba waccan ta fito da ci kun fara cikin asiri kuna zama da wanda zai zo wa ko da ba wa da rantsar da shi ba kuna tahiya ana yi ana tuntuɓa tsakankani to babu shi a Najeriya har yanzu ba mu da daurewa mun ka kai da haka nan ba ai kaga gwamnatin tarayya da sama da yake ita jam'iyya guda ce kaga yadda aka yi ta tafiya kuma kaga jonathan ya kokari a lokacin da ya faɗi zaɓe jam'iyya ce ta faɗi ya faɗi amma ya kira shugaba ya yi mishi ya yi mishi murna sannan kuma ya ci gaba da tuntuɓa ta game da abubuwa haka na ɗin da an kai to irin waɗannan abubuwa su ne mun ka rasa shi yasa kagga aka haka dama da cinka haka ka san da cewa lalle wanda ya taho a sabbato ne a kano ne a plateau ne tun sai an samu haka amma yau gwamna nawa kaga ya zo wurin rantsar da wanda zai ansa gare shi in dai jam'iyya ta cancanza sai fa in jam'iyya guda ta amma in dai jam'iyya wata ta ɗauka ga wata kama a Benue wata jam'iyya ta ansa ga wanda annan a Sakkwato jam'iyyar apc ta ansa ga pdp a talatin pdp ta ansa ga apc ka duba a gani babu inda gwamna ya tsaya a kano kana ganin kuma yan npp ce ta ansa ga apc babu inda gwamna ya tsaya hmm. yadda amma haka inda an tafi tare ana tuntuɓa juna kafin lokaci an zauna ga inda muke ga inda mun ka kwana ga yadda abubuwan ga suke ga wannan ma'aikaci shi yana gaba ga wannan ga shekaru na aiki da kuma ci gaba ya kai ga wannan dama ga wannan lokaci ya kai a yi mai shugaban ma'aikata ko a yi mai babban sakatare na dindindin amma ba a wada yi mishi ba sai yanzu da lokaci ya yi ina tunani in ka yarda a yi mai ka yarda a yi mishi wani abu na tasowa To a jihar Kano kuma jam'iyyar APC ce ta ƙara kan matakin da sabuwar gwamnatin ANPP a jihar ta ɗauka. na soke bayar da filaye da gwamnatin da ta shuɗe ta yi lamarin da har ya kai ga soma rusau ba ƙaƙƙautawa to sai dai saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin yadda take a kanan dabo yanzu kan muna godiya ga wakilan sashen hausa muhammad nasir da mahmud ibrahim kwari jimbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida Murtala. To kafin Murtalan ya sha ruwa ya dawo aiki ga wannan saƙon. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Shirin ilimi garkon ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a ƙasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran ƙasashen duniya. Sai ku kasance da murya Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon ɗan adam wanda ni Babangin Jibrin kan shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa daji. To ma'adalla yanzu kuma ga murtalan ya dawo da labarai amma a takaice. To a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa ƙasar Saudi Arabia a jiya talata inda kuma ya gana da yariman Saudiya Mohammed bin Salman. A lokacin ganawar tasu a birnin Jidda, Blinken ya yaba wa ƙasar ta Saudiya kan taimakon da ta bayar wajen kwashe Amurkawa daga Sudan da kuma karɓar bakoncin taron haɗin gwiwa na yaƙi da ƙungiyar ISIS. Ukraine da Rasha sun zargi juna da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya talata a kusa da Kherson a kudancin Ukraine. lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaƙi lalata madatsar ruwa ta kakova a wani yanki na ukraine da sojojin rasha suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashe mutane dubu goma sha shida da ke zaune a gabar kogin nipro gwamnatin kasar malawi ta soma soke izinin zama dan kasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun ɗiya da suka zo daga wasu ƙasashe ministan tsaron cikin gida zikale ngoma ya faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin cewa a kasar ta malawi wato ta sami kasar ta malawi ta sami koke daga rwanda tana neman taimako domin gano ɓata gari 55 da ake nema ruwa a jallo bisa tuhumar aikata laifuka da suke zaune a cikin malawi yayin da take mai da martani kan kalaman da prime minister cambodia hun sen ya yi a farkon makon nan amurka ta ce kawancen tsaro tsakanin kasashen australia da birtaniya da amurka ba wani kokari ne na yada makaman nukiliya a kudu maso gabashin asiya da kuma yankin indo-pacific ba ranar litinin hun sen ya bayyana cewa kawancen kasashen uku da aka fi sani da aukus sila ce kawai ta gasar makamai mai hatsarin gaske yayin da yake nuna kalubalensa zuwa ga jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya da ke yankin amurka tana nan tana aiki da ƙawayenta domin ganowa da kuma daƙile wa abin da ta kira martabar bayanan sararin samani a duniya kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka da shaidawa muryar amurka a jiya talata masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin kamar yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da yake na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau helen codin nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. da misalin karfe 8 na wannan safiya. Salamu alaikum.